This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan ko da yaushe a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan Nuwamba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashin Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya. A yau Alhamis ne shugaban ƙasar Faransa, Faransuwa Olan, yana nufi a wani yunkuri na haɗa kan kasashen duniya domin yaƙi da ƙungiyar ISIL. Gwamnatin tarayya Amurka na gargaɗin jami'an jihohi kan cewa ba su da uzurin ƙin karɓar 'yan gudun hijiran da suka fito daga Siriya. a yau alhamis ne rasha ta ce za ta sa ido game da yanayin shigo da abincin kasar turkiya zuwa rasha bisa wani karin matakin lura to a najeriya bayan da hukumar da ke kula da masu yi wa kasa hidima ta nysc ta sanar da cewa tana kan bakarta game da batun haramta sanya hijabi mai tsayi a sansanonin masu yi wa kasa hidima malaman addinin islam sun fara mai da martani ba dalili bane don ana barna da hijabi kuma ya zamanto za mu hana sanya hijabi a ci gaba da jerin watanni na musamman da muke kawo muku game da sauyin yanayi za ku ji irin tasirin da ɗumamar yanayi ke yi a ƙasashe masu tasowa kamar irin su najeriya yanzu gashi dai kana ga yadda mu suka zama ai sun bushe tun duk lokaci bai yi ba ma kuma da lokaci har damina zo wannan wurin kana ganin shi da ruwa sannan kamar kowace alamis muna tafi da shirin sai bango ya tsage amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis ne shugaban ƙasar Faransa, Faransuwa oland ya nufi Rasha a wani yunkuri na haɗa kan ƙasashen duniya domin yaƙi da ƙungiyar ISIL bayan mummunan harin birnin Paris. Shugaba oland zai haɗu da takwaransa na Rasha, Vladimir Putin, a birnin Moscow a ci gaba da yawon da yake na neman amincewar shugabannin ƙasashen kan wannan batu, inda har ya samu goyon baya daga manyan ƙasashen da suka haɗa da Amurka, Birtaniya da Germany. ƙungiyar isil waɗanda ke riƙe da manyan yankuna a ƙasar iraki da siriya sun ɗauki alhakin harin da aka kai na sha uku ga watan nuwamba a paris wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 130 faransa dai na daga cikin tawagar haɗin gwiwar ƙasashe waɗanda amurka ke jagoranta don yaƙi da ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi amma shugaban faransa na cikin matsin lamba na ganin yayi duk abin da ya kamata don ganin ƙarshen wannan ƙungiya biyo bayan harin da aka kai a birnin paris babu tabbacin yadda shugaba olan zai shawo kan vladimir putin kan wannan batu kasancewa harbo jirgin yaƙin rasha a ƙasar da ƙasar turkiyya ta yi ranar talata gwamnatin tarayyar amurka na gargadin jami'an jihohi wato kan cewa ba su da uzurin ƙin karɓar 'yan gudun hijira da suka fito daga siriya wannan gargadi ya zo ne a wata takarda mai kwanan watan jiya laraba wanda ya fito daga ofishin sake tsugunar da 'yan gudun hijira na jihohin amurka cikin takardar an yi gargadin cewa duk jihar da ta hau kujerar naki wajen karɓar 'yan gudun hijira to ta kare doka kuma za a ɗauki mataki a kanta. gwamnoni da dama ne suka sha alwashin kin bin umarnin gwamnatin tarayya na amincewa da tsugunar da 'yan gudun hijiran siriya a jihohinsu yawancin gwamnonin kuwa 'yan jam'iyyar republican ne waɗanda suke cewa yin hakan zai iya kawo barazana ga tsaro nuna fargabar na zuwa ne wato sakamakon samun ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da suka kai hari birnin paris da ya shiga turai daga cikin 'yan gudun hijirar siriya ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau alhamis rasha ta ce za ta sa ido game da yanayin shigo da abinci kasar turkiya zuwa rasha bisa wani karin matakin lura a lokacin da ake ci gaba da jayayya kan kakkabo jirgin rasha da aka yi a bakin iyakar siriya da turkiya kakakin kremlin ya musanta cewa rasha tana da kokarin ta sa takunkumi ga ƙasar turkiya amma ya ce an ɗauki wannan mataki ne bisa dalilai masu yawa ciki har da barazanar ta'addanci ministan noma na rasha ya ce sa ido kan abinci da kayan amfanin gona na turkiya ya zo ne bayan karya wasu dokokin rasha da turkiya ta yi bayan kafa wannan doka kamfanin dillacin labarai na rasha ya fitar da rahoton an dakatar da wata babban mota mai dauke da kayan abinci daga turkiya a bakin iyakar rasha wannan mataki da rashi ta ɗauka na da alaƙa da sauran matakan da take ɗauka kan sauran ƙasashe a duk lokacin da suka samu saɓani kan wasu manufofin da suka shafi ƙasashen rasha dai ta yi barazanar mayar da martanin siyasa ko na tattalin arziki ga turkiya biyu bayan kakkaɓo jirgin yaƙinta na ranar talata lamarin da shugaba vladimir putin ya kira yankan baya a yau alhamis rasha ta ce har yanzu ƙasar turkiya bata fitar da wata takardar ba da haƙuri a hukunce ba Papa Roma Francis ya ce dole ne shugabanni su haɗa kai su tattauna yadda za su kare kansu daga masu tsatsauran ra'ayi da ayyukan ta'addanci. Ya faɗa haka ne a lokacin da yake magana gaban mabiya addinin Kirista da Musulmai a babban birnin Kenya. Da yake magana a wani taro mabiya na mabiya addinai a Nairobi, Papa Roma ya ce tattaunawa ga mabiya addinan biyu abu ne mai muhimmanci ba wai zaɓi ba ne. Ya kuma ambaci hare-hare da dama da masu tsauran ra'ayi suka gudanar a Kenya. ciki hadda harin da aka kai jami'ar garisa da ke arewa maso gabashin kenya inda mutane 150 suka rasa rayukansu da kuma harin da aka kai kan shagunan westgate inda mutane 67 suka mutu ƙungiyar al-shabab ce ta ɗauki alakin hare-haren a lokacin da take hamayya da hukuncin gwamnatin kasar kan aikawa da sojoji zuwa somaliya don taimakawa yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda an dai shirya shugaban na mabiya ɗarika katolika zai ziyarci kangemi wani yanki da masu ƙananan ƙarfi ke zaune daga kuma zai gana da matasa a filin wasa na kasarani cikin wannan ziyara ta fafaroma ana sa ran zai yi magana kan sauyin yanayi kasancewar canjin yanayi zai shafi masu ƙananan ƙarfi a yau alhamis ne amurkawa ke bikin cika ciki inda iyalai ke haɗuwa su ci abinci da kallon farati har ma da fita sayayya kayayyaki a manyan shaguna cikin rahusa shugaba obama ya yi wa amurkawa fatan alkhairi ga wannan hutu na cika ciki ya kuma tuna da tarihin yadda amurkawa ke maraba da maza da mata da ke nema wa kansu ingantaccen rayuwa cikin wannan biki na ranar cika ciki shugaban ƙasa ya shaida kirkin amurkawa kamar yadda suke taimakawa mutane cikin ƙasar ta hanyar aikin sa kai da agazawa waɗanda ba su da shi to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to a najeriya bayan da hukumar da ke kula da masu yi wa ƙasa hidima ta nysc ta sanar da cewa tana nan kan bakarta game da batun haramta sanya hijabi mai tsayi a sansanonin masu yi wa hidima kasa wato masu yi wa ƙasa hidima malaman addinin islama sun fara mai da martani game da wannan mataki da hukumar ta ɗauka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya amurka nasur adam ilhika ya aiko mana daga abuja uh, Babban daraktan hukumar yiwa ƙasa hidima a Najeriya NYSC Brigadier General Johnson olawomi ke nuna damuwa kan garajen da tura matasan hidima a yankuna masu ta'addanci ke da shi. Olawumi wanda tsohon shugaba Jonathan ya naɗa a Disambar bara ya ɗauki matakin hana mata daga cikin masu hidimar sanya dogon hijabi da tuni hakan ya jawo zanga-zangar lumana da rashin amincewa daga shugabannin Islama. Ya zama wajibi mu kare waɗanda ke aikin hidimar nan, don haka abun takaici ne 'yan ta'adda na amfani da mata masu dogon hijabi wajen kai harin kunar bakin wake. Ba dai mun ɗau wannan matakin don kuntata wani addini ko wata al'ada ba ce da duk muke girmamawa. Shahararren malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau na ganin hukumar ba ta yi dogon nazari wajen ɗaukar wannan matakin ba. To idan Allah zai bada umarni, wane ne kuma zai ce kar ayi. Ai in kana son ka zauna lafiya to sai ka bi umarnin Allah ka bi umarnin manzon Allah sai ya zauna da kai lafiya wannan kasa ta mu tana cikin larura ko ina cewa muke a ci gaba da addu'o'i da roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya to sharaɗin a roƙi Allah shine a tsare kuma dokokin Allah maimakon a tsare dokokin Allah kuma ana kokarin a sake fusatar da ubangiji ba dalili bane don ana barna da hijabi kuma ya zamanto za mu hana sanya hijabi ai so da yawa in ka dauki misali sojojin Najeriya da yan sanda nawa nawa ake kama waɗanda suke daukan uniform na yan sanda ko na soja su je su yi barna hakan ba zai sa ka ce duk yan sanda ko duk sojoji masu barna bane ko ko su daina sa uniform kaga a kenan su ci gaba da sa uniform kuma suna daukan matakai na ganin ba a samu bara gurbi masu irin wannan ba wannan bai zama laruri ba kenan tunda ba hanawa ake ba mata misali in an tilasta su yana iya yiwuwa sai su nuna kamar ba su amince ba kenan ai wannan ba larura ba ne ba wani larura da zai hana mace ta sanya hijabi tunda Allah ya ce ta sa kai kuma wane ne zaka ce ka ta sa Brigadier General Olawumi da sauran shugabannin sassan ma'aikatan gwamnati na jiran yiwuwar a kyale su ko a kwabe su daga mukamansu biyo bayan umarnin yi musu garan bawul da shugaba Buhari bayan asira da maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya madala a gaida nasiru to a ci gaba da kawo muku jiran rahotanni na musamman game da sauyin yanayi wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoto wanda za ku ji irin tasirin da ɗumamar yanayi ke yi a ƙasashe masu tasowa wani bincike da aka gudanar kan dumamar yanayi a najeriya na nuna cewa mutane kalilan ne ma suka fahimci abin da dumamar yanayin ke nufi malam baban gida sida konga wani karamin manomi ne a ƙauyen jimlar da ke arewacin jihar taraba ya ce shi kan ma bai san da wannan batu ba ko da ke ya soma ji a jikinsa ƙauyen na sunansa jillari to yanzu haka gane ga ka a wannan ƙauye na jillari ya kuke fama da matsalar A dumaman yanayi to mu muna kawai mai muka san ba san mai dumaman yanayi ba ba kwa ganin zafi a zafi kan ba a magana ko ga dabbobi mu ma za ka gane akwai alamar zafi yanzu gashi dai kana ga yadda koramun mu suka zama ai sun bushe tun duk lokaci bai yi ba ma kuma da lokaci har damina zo wannan wurin kana ganin shi da ruwa a gani amma yanzu gashi nan gaskiya wani sa'i sai mun yi tafiya kusan kilomita 25 30 mu samu ruwa da zamu ba dabbobi yanayin wurin ya canja gabaki daya wurare sun bushe da nan inda ka gani na duk fadaman shinkafa ne ruwa har har bakin gidaje yanzu gashi wurin gaba daya ya bushe ka gane wa idanunka ai to ba ka tunanin kan cewa watakila maman yanayi ne eh, ya ka haka to wallahi alamu za a ce haka din ne za iya cewa haka domin yanayi ya canja mu ma muna ji a jiki Eh, kamar tana kuke ji a jiki muna jin zafi wani zafin da wani lokaci ma ba ma jin wani zafin da yanzu muke ji da yanzu ba zafin ya wuce na da lokacin da ba na zafi ba ma zafin ya fi yawa ka gani sanyin da zaka ji da bai wuce daga karfe shida zuwa takwas ba zafin da muke fama ka muna fama da zafi gaskiya yanayin ya canja kasashe eh, za su taro akan dumaman yanayi ko me kuke tunani to eh, malam ba abin da mu kan muka sani mu da muke kauye mai muka san ake yi sai dai mu ji kuna magana a rediyo eh, ba don zuwan ka ba mu ba mu san wani abubuwa ba ma fa mu dai muna zanne cikin duniya ne kawai kamar dai al'umman da ke karkara da alamun wasu da ke ma biranen ba su san da wannan matsalar ba. Haka dai ina Jalingo gofa da jihar Taraba kuma ina dura da wani waje da ke da yawan masana'antu da kuma ababen hawa kuma ga hayaki nan musamman daga ababen hawa da kuma wadannan injuna da ake amfani da su to malam ki da farko ya suna sannan me ka fahimta da dumaman yanayi sunana kabiru baban yaya gaskiya ni ga game da dumaman yanayi ba zan iya ce komai ba don ba abin da nake fahimta dangane da shi ta baka jin zafi yanayi na canjawa wato sai dai wannan ina wajen sana'a na ta bakin kasuwa in na zauna na kan ji yanayin injuna da meme na kan waje na yin zafi wanda kuma na gangara gidan da nake kwana kuma tunda babu wannan abubuwan din zan je waje ne akwai dan sanyi sunana dai muhammad bello eh, dangane da abin da ya shafi dumama yanayi din nan lalle wani matsala ne wanda yake fuskantar duniya a yanzu wanda ya kamata al'umma ta eh, sa hankali aka kuma ya zama an ɗauka shi mataki saboda irin abubuwan da muke fuskanta a yanzu ta n'a kasan kan cewa wani maman yanayi na da illa ko kuma babban matsala ne ga duniya eh to eh, ta dalilai maman yanayi yake kawo yawan zafi da yawan ruwa da yake tada mu a guraren da da muka tashi muka samu iyayen mu suke zama wurin da da ba kusa ruwa ma yakan zo ba sai ga ruwa ya zo sakamakon dumaman eh, yanayi yake haifar da wannan ko kuma a'a haka kawai zama na zamantakewanku da kuke yawan zafi ya dame ku ba mutane ba sa jin daɗin rayuwarsu sakamakon abubuwa kuma wannan yakan haifar da cututtuka da waɗansu abubuwa makamancin waɗannan. wannan mako na ma zuwa ne yayin da ake haramar taron koli da za a gudanar kan matakan kare duniya daga matsalar mamaye yanayin dr amoga captain namala malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da keyola ya ce idan fa ana so a raba talakawa da jiyar matsalar sauyin yanayi to ya kamata a inganta kiwon lafiyarsu tare da ɗauka matakan kare su daga matsalar ambaliyar ruwa da kuma lalacewar amfanin gona haka nan kuma masanin ya mace dole ne a sa ido game da yadda ake fidda gurbataccen iska da jama'a ke shaka wannan gas ɗin da yake fita yana tafiyan sama eh, eh wato wani muna kiran shi carbon dioxide hmm. shine babban ma abin da mutum yake yi yana kosin wannan dumamar yani mu kuma kamar yadda na faɗa hmm. eh tsare itatuwa kaga um, yana yana kosin dumamar eh, wayannan eh, iskoki da yake fita a cikin uh, abun da muke amfani da shi su babura ne su motoci su su injina ne su generator ne su waye waye suna hawan cikin iska akwai zubar da shara a inda bai kamata ba ana zub da shara wannan abun da ke wannan warin da ke fita shi ma yana tare yana hana zafi ya ya fita sararin sama so wannan zai dawo da ya dumama wurare to ko me hukumomi ke yi game da matsalar dumaman yanayin kwamarat ahmad sajo shine kwamishinan yada labarai a jihar adamawa ya bayyana irin matakan da suke dauka a yanzu muna neman hanyoyi da za su rage yin amfani da iskar gas da fetur wajen samun makamashi na farko kenan na biyu muna ƙoƙari za mu tsaftace muhallanmu da kuma yanayinmu na uku muna ƙoƙari za mu ba da goyon baya wajen dasa itatuwa da kuma hana saran itatuwa ko ta wani hali muna ƙoƙari za mu shuka itatuwa kuma za mu kula da waɗanda suke ah, a wurin yanzu koma da menene dai masana sun bayyana cewa mudin najeriya bata dauki kwararan matakai ba kan batun dumamar yanayin almomin kasar na iya shiga cikin wani mawuyacin hali Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? mara lagai gaida marigayi michael jackson da ke magana a wannan waka tashi kan batun wato sauyin yanayi tunan gaba a shirin namu wato a mu na yau da gobe wanda halima jimro da jamila kabir fage za su gabatar za ku ji shiri na musamman kan bikin cika ciki ko kuma thanksgiving da ake yi a nan amurka a yau wanda biki ne da ke da matukar mahimmancin gaske ga amurkawa amma yanzu ga jimmy ali da shirin sai bango ya tsage a daidai wannan lokaci da agogonmu ke cewa karfe goma na safe da kusan minti goma sha shida Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. alhaji obama na mataimakin daraktan yada labarai na hukumar alhazan najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage idan kuna biye da mu a makon jiya shugaba abdullahi daga gombe ya yi tambayoyi guda biyu to amma ɗaya alhaji obama na ya samu damar bashi amsa a saboda haka ga alhaji obama na nan da tambayar shugaba abdullahi ta biyu ta biyu da ya shi ne a kan kudin aikin haji da kuma yadda guzuri shekaru biyu uku da suka wuce dubu guda ne kuma har yanzu dubu guda ne a wannan lokacin kuma da yake bayani kudin haji bai fi dubu dari da ɗoriya mai yanzu kuma ya kai dubu ɗari takwas a barin kara fahimtar da ta shi kuɗin aikin haji kujerun nan an dan kwana biyu kashi uku ne kuɗin guzurin akwai wannan ake in ka biya za a baka kuɗin guzuri dola ɗari biyar da eh, ɗari bakwai da hamsin akwai wacce ake ba da dubu guda akwai wacce ake ba da dubu da ɗari biyar ya danganta da hmm. girmar wannan kujeran shi amma inda nake son ja da shi ne shekaru hudun nan da suke hmm. magana suka wuce naira tana kan hmm. naira ɗari ne da ko talatin da wani abu akan dola guda hmm. a yau yadda muke magana da ke dola nan tafi ɗari biyu da kamar ishirin zuwa naira eh, eh, dola ɗaya ta kai naira ɗari biyu da kamar ishirin sai ka ba da naira ɗari biyu da kamar ishirin kafin a baka dola guda so in ka kamanta ai dole a samu bambanci haka ne naira nan ta mu dole samu so wannan ne babban dalilin da ya sa za ka ga kuma wannan ma bari ga ma wallahi gwamnati na cikin taimakawa tana tallafawa to kano bismillah ku wa alaikum salam na na rabi allah to kungiyar ma abota kafafen yada labarai da cigaban kasa reshen jihar kano to hajiya ni tambayoyi na su ne da farko wannan abubuwa da suka faru na mace mace a za ka ga samun cewar baki ya rabu biyu wasu suna magana cewa a daidai inda aka jifa lamarin ya faru wasu suna cewa akan hanya to shine nake so in samu ina ne gaskiya inda lamarin ya faru tambaya ta ɗaya kenan za a ƙara tambayar nan cewa eh, wai a batun mace-macen da ya faru baki ya zo bi wasu su ce a ciki a kan hanya ne wasu kuma su ce a wani wuri yana son ya san ainihin inda abin ya faru tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu shine bayan faruwar lamarin za ka samu cewa akwai kasashen da al'adunsu sun fi na najeriya yawa sai ka a sai wani kasashen nan da na sun tantance ainihin mutanen da lamarin ya shafa 'yan kasarsu mun ne yasa har yanzu a nan najeriya ba a ba gama tantance lamarin ba kuma ana magana cewa har yanzu wasu ba a gansu ba to kuma har yanzu a hukumance hukuma ba ta fito ta yi wa al'umma bayanin cewa me makoman mutanen da ba a samu labarin su zuwa yanzu to malam uba bismillah ba shi ansa to magana eh, tambaya ta farko dai a inda wannan abu ya faru ba cikin inda ake jifan shedan ne ba dab da eh, gurin ne inda wasu sun yi jifa suna fitowa suna kan hanyar koma eh, wurin masaukin su kuma suna tafiya a nan wannan abu ya faru tambaya ta biyu da ta ce me yasa har yanzu ita ce me yasa har yanzu ba ita hukumar alhazai ta kasa ba ta ba da cikakken bayani ga abin da ya faru ba ga wasu kasashe kuma da suka fi mu mahajjata sun yi sauri sun fito da nasu edo eh, gaskiyar magana ita hukumar alazai ta kasa ta yi kokari ne ta yi aiki hannu da hannu da saudiya da kuma tabbatar da cewa duk mahajjatanmu jihohi sai sun tabbatar mana sun rasu ko sun ɓace kafin mu gaya wa duniya a gobe in allah ya nuna mana alal misali akwai taro da za da na duk jihohi da suka rasa mahajjatansu da duk wani mai faɗa a jina aikin haji za a zauna a tattauna a ƙara fahimtar abun kuma a sayarwa a sanarwa da duniya komai da yake cikin wannan al'amari da ya faru babban matsala da ita hukumar alazai ta ƙasa ta samu shine da yawa sai a ce mutanenmu sun ɓace bayan kwana ɗaya biyu sai ka ga mutum ya fito ka irin wannan in ka ce ya ɓace me za ka dawo ka cewa mutanen shi alal misali ko jiya akwai wata da na gani ko jiya ne ko shekaran jiya ta buga na wani labari cewa an ce mata ita ta rasu <laughs> amma ita kuma ba ma musulma ba ce hmm. amma ga fasfanta an sa a facebook ana cewa ta ɓaci ta mutu a aikin haji to na farko ma ita ba musulma ba ce su irin wannan ne muke tsoro kuma yanzu mutanen da ake cewa sun ɓace na har yanzu magana da muke ba a gaggawa su ba in ka ce mutum ya mutu to wani dalili kake wani shaida za ka bada cewa ya rasu to kaga irin matakan da aka ɗauka ya sa ka ga mu ba mu fito da wuri mun ce ai mutanen mu kaza sun rasu ba kaza suna da rai yanzu na yana muke magana wato akwai su bayan allah saboda tsananin hargitsin da aka samu ga sunan dai kana gani amma ba za ma ka iya gane fuskar su ba yanzu da ɗaya daga cikin dabarorin da aka a gane wa'annan da aka cewa sun ɓace shi ne a ɗauki samfurin jininsu a gwada da jinin wa'anda har yanzu ba su ga iyalansu ba a ga koya zai zama jini ɗaya ne da wani abu da ake kira dna don a tabbatar wannan mutumin ne ko wannan matar ce hukumar alzai ta kasa ta fahimci eh lallai dole hankalin mutane ya tashi a dinga ce maka Eh, wane ya bace wane ya bace yau ana magana wajen wata biyu eh, gaskiya ne amma in baka da shaida me za ka ce wala shi ne matsalar da ake ciki amma muna fata zuwa gobe wannan abin za a yi magani shi Allah sa ya to Allah sa a dace to gomba ku ba mutum ɗaya ko to assalamu alaikum wa alaikum salam nan gura ake suna na Aliyu Musa ba ke karfar Gombe to ina muku addu'a ta alheri wannan sashen hausa na rediyo allah kara muku ɗaukaka amin ya kara mana duka wannan tambaya ta a kai maganan kuɗin hadiya da ake sa mutane suna biya daga nan dole gwamnati ne ta sa a yi wannan dole ko kuma dai wasu ma'aikata da suka kirkiro kawai da su amfana da abu ina tambaya ta yi. to malam uba ka ji tambayar tasa ne na ji tambayar ba Allah wato kudin biyan hadayen nan so da dama ana samun matsala mutane da ma da yawa gaskiya ana cikin su wani sun suka je a can mutanen mu da suke zaune da suke fitawa da su musu yanka sai su tafi kudin su je su layya su kawo musu dan soyayyen nama su ce daga layyar da suka musu kuma a so da dama ana samun korafi ko a wajen jihohi cewa wa'insu ba sa ma'ajatan su yanka shi yasa uh, ita hukumar alazai bana ta fito da shawara cewa akwai banki na musulunci jaiz bank wannan suke da hulɗa da islamic development bank da ke saudiya wannan shi ke da alhakin yanka uh, wannan hadayar sai mutum ya biya ta hanyar jaiz bank jaiz bank kuma da dauki kudin nan ta ba wannan uh, banki da wannan shi hakkin shi ne dama a duk saudiya yi wannan to a tunanin hukuma shine in aka yi haka ba za a zalunci mai eh, mahajjaci ba duk da yake shi ne niyya Allah ya san niyyar shi ko da wani ya cuce shi ruwan shi amma dai ita hukuma gani take ta ne ta tabbatar ba a cuci kowa ba ta ji dalilin da ya sa aka kawo wannan shirin kenan. To malam malam uba kafin mu mu je Kano mu karbi tambaya game da batun wannan hadaya din Najeriya ka magana akan cewa wasu sai su karba an aje an yanka maha ha aka maka nama to Najeriya ne ake dan dai na san nan kasashen in ka je aikin hajji in ka ba da kuɗin nan ba ma za ka ga naman ba. Eh da yake mu nan kaman al'ada ce a ce kaki kaki naman layya ko da a ne su kuma don su faranta mutane sai su yi haka amma ba wai dole bane sai an baka wannan naman. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke mana fatar alheri daga nan birnin Washington DC. Madalla gaida Jummai Ali yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko cewa ya assalamu alaikum sashen hausa na muryar Amurka. A yau ina son in bayyana ra'ayina ne a kan kalaman ministan matasa da wasanni a Najeriya barista Solomon Dalong. Na shirin gwamnatin shugaba Buhari akan bayar da tallafin dubu biyar ga matasan da ba su da aikin yi. Tabbas wannan tallafi abu ne mai kyau domin zai rage raɗaɗin talauci a tsakanin 'yan Najeriya sai dai kamata ya a haɗa da koyawa matasan sana'o'in da za su dogara da kawunansu. Daga Mahmud Salihu ƙauren na moda. Sakon gaba cewa ya gaskiya ya dace a wannan karan shugabannin kasashen koriya ta kudu da koriya ta arewa su yi zama na tsakani da allah da rikon amana domin kawo karshen rashin jituwar da ke tsakanin su sako daga abdulsalam muhammad lema tsagem jihar katsina sakon hamza galadima birnin kebbi ya ce yana miƙa sakon jajina ga al'ummar jamhuriyar nijar dangane da harin ta'addanci da kungiyar boko haram ta kai a jihar boso shi ko wannan cewa kada gwamnatin jamhuriyar nijar ta manta da rawar da 'yan jarida ke takawa wajen dorewar dimokuraɗiyya ba wai a jamhuriyar nijar kaɗai ba har ma da kasashen da suka yi fice ga mulkin demokuraɗiyya a duniya daga alhaji garba gwandu leru allah ya ji kan waɗanda suka mutu a sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a garin boso a jamhuriyar Nijar ya baiwa waɗanda suka jikata lafiya da kuma kufar jiki daga usaina matar alhaji umar oreba Gashua. a gaida usman kabara yanzu ga labarai a takaice To a yau Alhamis ne shugaban ƙasar Faransa, Faransuwa Olan ya nufi Rasha a wani yunkuri na haɗa kan ƙasashen duniya domin yaƙi da ƙungiyar ISIL bayan mummunan harin da aka kai birnin Paris. Shugaba Olan zai haɗu da takwaransa na Rasha Vladimir Putin a birnin Moscow a ci gaba da yawon da yake na neman amincewar shugabannin ƙasashe kan wannan batu. masaro abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare za mu sake dawowa da izinin Allah da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da daniel brown da ya bada umarni sai injiniyan mu mr skip sisk muhammad lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka amma kada ku nisa ga halima da jamila da shirin yau da gobe